a yau rana ta 23 ga watan 4 wato wato shekara ta 2017 wanda ya daidai da shana wani ga watan rajab 20 ga watan rajab hijiran manzo Allah 26 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam 1438 a wannan masallaci wannan majalisi na makaranta da masallacin daru arkam ibn abi arkam yau malam zai wato gabatar mana darasi kamar yadda muka sha bayani a sauran masallatai shine malam yana yin darussa a yana yin tafsiri a lokacin ramadan a wannan gari na kaduna kusan shekara goma muna tare to allah kuma sai ya azurta malam wajen faɗaɗa dawar zuwa america baya samun damar da zai samu tafsiri a cikin garin kaduna lokacin ramadan a wannan sato to ana gabatar da tafsirin kuma a rediyo Kaduna nan rediyon tare na Kaduna ana sashi lokacin da ake shirin sahur kowa ya san wannan to maimakon abin wannan majalisin haka ba komai to sai malai kan yi tafsirin a wannan lokaci yanzu kenan in ya wuce za a ci gaba da sawa don haka za ka ji inda za a tashi kuma ci gaba ne in sha Allah ranar 28 malam yana masallacin dan hodiyo shi ma bayan irin wannan lokacin Allah ya samu dace kuma Allah ya sanya muna albarka kuma Allah ya bamu fahimtar abin da malam zai karantar da mu kuma kurakuran da ke ciki Allah ka gafarta muna Allah kuma ya hada mu lada a cikin waɗanda suke suka zo da kuma waɗanda ma suke da niyyar zuwa ba samu zuwa ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره إلى يوم الدين ينوى مسلمي بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to a cigaba da tafsirinmu na wannan wata na ramadan wata mai albarka watan tsayuwa watan azumi watan jajircewa watan karatun ƙur'ani watan ciyar da dukiya ninki ba ninki domin neman yardan Allah yau za mu tashi ne a ainihin sura mai lamba 70 ko kuma 67 suratul mulk amma kamar yadda aka saba muka amsa tambayoyi da ke hannu kafin a ga ainihin tafsiri ku tambayar mu a yanzu na cewa malam menene hukuncin ɗalibi ya shiga da takarda ɗakin jarabawa takardar da ke ɗauke da amsoshi don ya ringa leƙawa yana ba kanshi amsa alhali sauran abokanan rubuta jarabawar su ba su haka ba sai muka ce ko sun yi haka ko busi ba shi haka haramun ne me yasa ya zama laifi saboda wani ismu ma haka fi nafsika wa ta an itla'in nas laifi shine abin da ke ma kaikayi a zuciyarka kuma ba ka so ma a gane domin lokacin da yake sata jaraba wannan da ya ɓoye a takarda inda za a gan shi in tambaye ku za a kyale shi za a kyale shi shi yasa yake ɓoyewa to ashe laifi ne tun da yake haka ne ko bai kamata ka yi haka ba na biyu <clears throat> waɗanda su ba su yi haka ba ka zalunce su domin kila sun ma fi ka kokari amma tun da kai ka zo da amsa kenan za ka shallake su ka zarce su har ya zamanto a ce kai ne ma kai na ɗaya ko na biyu alhali na baya kake ka ka zalunce su anan kuma baya halatta sauraka musulmi ya kiyaye duk abin da zai zuda masa mutuncinsa ya yi ƙoƙari ya kawar da kasala da ganda da wasa ya yi ta maza ya zage sannan ya dogara ga Allah Allah sai taimake shi Allah ka taimake mu gaba daya tambayar mu ta biyu tana da alaƙa ne da matsalar tafiya tunda muna cikin watan ramadan a wannan wata na ramadan ko ya halatta mutum in zai tafi wani abu tafiya wadda take ba ta bin Allah ba ce zai je kallon kwallo ne a wani gari zai je kallon kokawa zai je kallon wasa da maciji kaji ba wasa da maciji zai je kallon mai kufe gere kusan kufe gere mutum ya ɗauka yana gigarawa a tumbinsa kuma ya wukar ba ta yanka shi ba kai kasan karya ne ba duhu ne sihiri ne to sai aka waye gari mutum ya tashi misali daga kaduna musamman dan ya je kallon wannan wasan to kuma gashi Allah ta'ala ya ce faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra duk wanda bashi da lafiya cikin ku ko yana cikin tafiya to ya sha azumi ya rama a wasu kwanakin to shin mutumin da ke da irin wannan tafiya zuwa waɗannan wurare da ka ba da misali zai sha azumin tambayar ke to ku barin tambaye ku zai sha ba zai sha ba saboda me ba tafiya zai yi ba ba musulmi ba ne shi sai mu ce ai tafiyar ba ta ɗa'a ba ce tafiya ce wadda akwai wasa ciki kuma dan wasa Allah ya yi mu afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turji'un la ba dan wasa aka yi ba to amma magana mafi kyau zai iya shan azumi kwarai kuwa in har ya yadda wasa zai je ya san ba da'a bane amma yake digirgire game da rayuwarsa to shi kenan zunubin sananan an rubuta damar da kuma Allah ya bashi ta ya sha azumi tun da ai musulmi ne shi ma yana nan ba za ka hana masa wannan garabatar ba to da ka fatawa mafi kyau zai iya shan azumi tafiya zai yi amma ya sani kuma yana da katutun alhaki domin yi amfani da dama muhimmiya har ma je wasa fatawa ta biyu da ita sa kuka ce a'a sadda zari'a ce suka ce a hana mishi kada ya azumin a kare sha kai don ya ji zafin abin in ya so wannan ya taimaka masa ya ma bar wannan shirmin ya ce a ah, don wannan abin ne ba aka hana min shan ruwa to ne na ma haƙura na tuba da kaga ita wannan fatawa ce mai kyau domin kusan an taimake shi ne saddan lizzari'a amma in dan ta maganar ko ya sha ruwa ne a yi musulmi ne shi ma saboda haka in ya sha <clears throat> kuma ya tafiyar kuma ya sani dan wasa ne to wannan kaga su zai ƙara girma kenan amma kana da dama ka ɗauki wannan fatawa ta biyu ka ce a'a saboda sadda zari'a tunda sadda zara'i daga cikin hanyoyi ne da malikiya ke amfani da su wajen toshe ƙoba kaga ai suna cewa duk mutumin da ya sha azumi misali a wannan wata na ramadan sai ka sha azumi da mantuwa ba da gangan ba to a ya tabbata a hadisi cewa Allah ne ya ciyar da kai ya shayar da kai ba sai ka rama ba amma da suka ce a ah, ya rama ɗaya don gudun kada a buɗe ƙofa ga wasu 'yan tamori kawai ya kwankwaɗi ruwa ya ce wallahi na manta ne sai suka ce to sai ya rama saddin lizzari'a amma muka ce in har ya sha da gangar wannan shi ya sano ba za mu hana shi cewa ba zai rama ba Tun da ya tabbata a hadisi amma dai ku ne akwai saddin zari'a wato akan hana mutum wani abu ko da ya halatta don gudun hana shi fadawa cikin mafi abu waɗannan su ne tambayoyin da ke hannunmu Allah ya datar da mu ya yi mana muwafaqa malam karanta mana surar da zamu tashi a kai yau تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء

wannan sura akwai yar shimfiɗa kafin mu je kai tsaye zuwa ga fassara ayoyin da muka ji aka karanta mana farko dai wannan sura <clears throat> kamar da na faɗa ita ce sura ta 67 kuma tana da ayoyi guda 30 ne 30 curtun daga ayar farko biyu uku har zuwa ƙarshe guda 30 ne ayoyinta kuma tana da kalmomi kalma kalma misali tabaraka kalma ce allazi kalma ce biye yi kalmomi guda 337 tana da kuma haruffa misali ta ba ra ka haruffa har guda 316 a iya lissafin da ke hannunmu sannan kuma tsora ce wadda take makiya an saukar da ita ne a makka babban malami ibn ashur daga cikin fitattun malaman tafsiri kace na wannan zamani mutumin tunisiya ne yana da littafi kan tafsiri wanda yake subhanan littafi ne mausu'i yana cewa sammahan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam suratu tabaraka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira ta da suna suratu tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk cikin hadisin da al'imamu tirmidhi ya fitar daga abu huraira Allah ya ƙara masa yarda ya cewa anna suratan min alƙur'ani salasuna aya shaffa'at li rajulin hatta ghufira lahu akwai wata sura a ƙur'ani mai ayoyi guda talatin ta yi ceto ga mai yawan karanta ta har an gafarta masa wacce ce ya rasulallah sai ce wahiyar suratu tabarakan lazi kaji fa ashe karatunta na da romo na da lagwada na da garaɓasa na da alkhairi karka yadda ka yi makanka mantasala karka yi makanka sagege duwa ka ƙi karanta ta kaga a munasaba a cikin hadisi na ɗaya daga cikin sahabbai wanda ke cikin sahihi muslim abu umamatal bahili annabi sallallahu alaihi yana cewa ku yawaita karanta baqara yace iqra'u suratal baqara fa inna akhdaha baraka wa tarkaha hasara wa la yastati'uha batala ku yawaita karanta baqara saboda riko da baqara wallahi albarka ne barin karanta bakara kan kawo cizon yatsa da takaici da hasara to abinda nake cewa anan idan karanta bakara wanda kullum ka sauke ta aya 200 da nawa ne 86 to idan karanta ta kullum kana ganin zai maka yawa to ga suratul mulk waccan aya 286 ita ku al-mulk aya nawa ce duka duka to in wancan kayi nawa misali baka samu daman karanta kila saboda yawanta to suratul mulk fa to yace lalle wata sura ce a qur'ani mai aya 30 wadda har ta yi ceto ga mai karanta ta har an gafarta masa zunubinsa to Allah ka samu dace kuma an kira ta da suna tabaraka al-mulk an gane ko tauraka wannan sura ce wadda kuma ya tabbata ma takan hana wa mai karanta ta takan kawar masa da azabar kabari ana kiranta almani'a a cikin hadisi wanda yake hasan a ko da dai imam al-albani na cewa wato wasu na kiranta almunjiya sai sai a'a lafazin almunjiya da wannan lafazin da'ifi ne abin da ya tabbata da shine almani'a ma'ana almani'a tamna usahibaha min azabil qabri takan zama dalilin mai yawan karanta ta takan hana shi samun azabar kabari kuma a aqidar ahlus sunna Allahumma ja'alna minhum kabari azabar da ke cikin kabari ta tabbata ni'imar da ke cikin kabari ita ma ta tabbata al-imam al-qahtani yana cewa wal qabru sahha na'imuhu wa azabuhu wakilahuma kolin mar'i ne ya ce muddakhara ne shi kabari azabar da ke ciki tabbas ne da nasoshi haka ni'imar da ke ciki ita ma tabbas ce dukkanin su biyun nan an tanadarwa mutum ya danganta da aikin da yi to Allah ka samu yi kirki don mu samu ni'ima a mu. kar ka samu yi ba daidai ba Allah in mun yi kasturta mu ka yafe mana ka rufa asirinmu ban ji kun ce amin ba amin ya rabbal alamin suratul mulki kenan falalatta da dadinta na da yawa kwarai da gaske saboda haka mu takaita a nan wurin in ba ka ba akwai zantutuka da yawa a cikin littattafai na sunna da ke bayani akan haka misali imamu a tirmidhi ya kulla babi babu ma ja'a fi fadli suratul mulk babi da ke magana kan abin da ya zo kan falalar suratul mulk haka al-imam al-bukhari muhammad bin isma'il al-bukhari rahmatullahi alai a cikin kitabu tafsir ya kulla babi kan falalarta haka al-imam tabarani daga ibn mas'ud yace kunna nusammiha mun kasance muna kiran wannan sura a zamanin manzon Allah muna kiranta al-mani'a ay allati tamna qari'aha wa sahibaha azabil qabr haka Alhaisami ya faɗa, haka kuma cikin littafin al-itqan riwaya daga tarihi ibn asakir Atakaice tana da wato fawaid da bai kamata a yi sakaci wajen karanta ta ba nawa suka haddace suratul mulk cikin ku bari keke da keke wanda ya haddace ya daga daya biyu uku masha Allah masha Allah hudu masha Allah kar ba barazana fa da gaske ne duk wanda suka daga hannu sun hada ta na'am to bari yi jarabawa alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwa al-azizul ghafur wani kawo aya ta gaba wannan yaro tashi tsaye tashi tsaye karanta mu ji masha Allah kawo aya ta gaba muji. mun gode barakallahu fi takadu tamayyazu min al-ghayz wa zai na'am na baya sa'alahum kace kalmar khazanatuha ne nake da matsala yadda ka faɗe ta saki alwama gyara كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها أكني kuka dai kaznatuha ne kha zanatuha akramakum Allah mun gode kwarai da gaske kaga ya nuna mana zauna an ba da himma tambaya ta uku wa qalu law kunna nasma'u aw ma kunna fi aya ta gaba to wancan yaron نعم فعمي فعتري كتي كاي مرامي كسركو جارة فاعترفوكو اه, آه، كجارة فاعترى را را را, را بالفتح to mun gode kwarai da gaske musamman abin da ban sha'awa ka ga yara ƙanana masha Allah suna itqanin qur'ani suna furta lafazin qur'ani kai ma tsohon kai ma kai kaka ce yanzu a wannan shekaru kun tara jikoki wallahi abin na yan baya ne na yan baya ko a tafi a barka a baya kowa na yan baya ko bayan ka ji an kira ta almani'a mai hana mutum gabarin azaba na karanta labarin an ce wani dattijo ɗan shekara saba'in ko tamanin ya ɗauko allo ya rubuta basin mi'ara alolalan hakuri alo laura laura ke <clears throat> malam yana yi da gaske sai wani malami da almajirinsa da suka zo suka ga wannan tsohon sai almajirin suka ce unzuru ila hadha almutakhallif almutaakhir la ku kalli tsohon nan tsofe tsofe ya makara sai malam ya ce kai ku shu wallahi bai makara ba tare da shekarunsa da farin gashi da wane ne tun da ya fahimci ya nemi ƙur'ani kafin ya mutu wallahi ba makararrai ba ne ya ku na. ku zo zan nuna muku makararru malam sun yi gaba sai ga samari firɗa firɗa gifta gibɗa ƙatti sun baje karta ana kaɗawa ana joka rayya sai ce kun ga makararru kenan waɗannan ha'ula hum mutakhallifun shi wancan mai makara ba ai da haka ya kai wanda kake ganin ka tura a shekaru kana da yaya da jikoki da waye waye waye qur'ani ba a makara da neman sanarsa musamman yanzu kalubale ne gare ka je ka haddace fasul mulk akalla kullum dare ka karanta ka karanta ku sanar da iyalanku da 'ya'yanku da matanku da dangi Allah ka samu dace bismillahir rahmanir rahim tabarakallazi biyadihi almulk allazi biyadihi almulk sarkin nan Allah nan me mulkin nan da mulki ke hannunsa gaba daya to tabaraka albarkarsa ta gwababa alkhairansa sun yawaita tasirin wato karancinsa sun fi karfin a kirga shi suke ta tabaraka dama sultanuhu wa abu mashanuhu wata kasar khairatuhu tabaraka kenan wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah shine wanda ke da iko akan komai daga cikin ikonsa har ya baka dama ka halarci wannan tafsiri da ake yi daga cikin ikonsa ya ba mu dama a wannan wata na ramadan har muna azumi har ma mun sharuwa alhamdulillah daga cikin ikonsa ya baka dama kana tafiya a kafa biyu da ya ga dama sai sa ka yi tafiya a ka ka dinga dungurawa wallahu ala kulli shay'in qadir daga cikin ikonsa ya baka idanu guda biyu ka kalla in ka ji kaikayi ka sosa kaikayin ya tafi kuma nawa ka biya Allah kudin sosawa dinnan ai ni'ima ce daga cikin ikonsa ka ci abinci ya sanya maka wata ma'aikata da ake kira digestive system wato harkar markaɗe abinci abincin naka a markaɗe shi mai zuwa gina jiki 'yan biology suka kira shi metabolism ya je jikinka a gina maka mai zuwa kafayarwa ya tafi expiratory system waye maka wannan ikon duka daga cikin ikonsa ya sanya maka harshe da ke ɗanɗana maka gishiri daban ya ɗanɗana maka ɗaci ya ɗanɗana maka karta da hamami wa huwa ala kulli shay'in daga cikin ikonsa ya rayar da kai zai kuma cire rayuwar in lokacin zamanka a duniya ya ƙare sai dai a neme ka dib a rasa ka tafi wa huwa ala kulli Allah mai iko ne akan na'am komai allazi Allah shine wanda khalaqa al-mauta wal hayata ya halicci mutuwa da rayuwa a shi kaga ita kanta mutuwa ma halittarta aka yi tun da mutuwa ko halittarta aka yi ita ma za ta mutu ko shakka babu domin inda dai mutuwa halitta ce to kenan mai rai ce ai in ko mai rai ce to ai ya ce kullu nafsin za'iqatul maut ita ma mutuwa za ta mutu wata ran karshen tika tika tik karshen tika tika tik mutuwa za ta mutu wata ran Allahu akbar to mece ce mutuwa bayan Allah malamai suka ce mutuwa ita ce katsewar dangantaka tsakanin gangan jiki da ruhi saboda dukkanin mutum da ka sani yana da gangar jiki yana da ruhi sai aka umarci rai ya zauna a wannan unguwa da ake kira jiki idan lokacin zaman ya kare to sai a zare rai ko dai rai ya tafi illiyin Allah ka samu dace ko ya tafi sujjin Allah ka tsare mu mutuwa tana da halaye kamar biyar farko dai ba ta jira haka ne ko ba ka bane na biyu mutuwa yar lokaci ce lokaci ne kawai duk wanda ka ganshi a raye a yanzu bai mutu ba ai ba ya latti bane ba makaraye ba duk waɗanda ke ƙasa a yanzu sun mutu ai ba sauri suka yi ba mutuwa ita ke ke mutum transfer in kana jin transfer kana magana a maka transfer daga kaduna ka koma kano ka koma lagos wannan ai wasa ne transfer na hakika mutuwa ke maka ta canza ka daga ɗakinka daga gidanka daga ƴaƴanka daga rigarka daga hularka ta kai ka ɗakin turbaya ɗakin duhu Allahu akbar Allah ka rufa asirinmu ɗakin da zaka zama nama ga tsutsa sai wanda Allah ya tsare Dakin da ƙasa ke cinye ka a hankali qad alimna ma tanqusu labdu minhum wa indana kitabun hafiz Allah ya ce mun san abin da ƙasa ke ɗiba daga jikin mutane mutuwa ke da wannan halin mutuwa ke tonon silili ana bin ka bashi da yawa ba a sani ba da ka mutu a ce mun zo muna fa bin sa bashi shi yasa Allah ya ce kar a raba gado sai min badi ta yusa biha audain sai an biya bashi tuku mutuwa ke da wannan halin na biyar mutuwa ita ke maraitar da 'ya'ya yaro ya koma maraya in ya ga 'ya'yan wasu da riga ranar sallah sai ya saddake shi Allahu akbar da baba na raye nema da yanin kayan sallah Allahu akbar mutuwa ke da wannan halin mutuwa ke sa ka fara neman wadda za ka aure don taka tare da tare su, mutuwa ke sa ke ma ki fara neman ina miji tun da naki ya koma ga Allah Allah ka sa ta zo mana cikin sauƙi. Allah ka ba mu cikawa mai alkhairi ya rabbal alamin to Allah ya ce allazi khalaqal mauta Allah shine wanda ya halicci mutuwa wal hayata da rayuwa domin Allah halittarsa iri biyu ne ya ce wa min kulli shay'in khalaqana ne, la'allakum tadhakkarun fasirru ila Allah cikin wata sura komai da ka sani Allah yayi bibbiyu kishiyan juna kaga da yayi mauta sai alhayata da ya yi ƙoshi sai ya yunwa da ya yi kauri sai ya rama da ya haske sai ya yi duhu da ya yi ilimi ya jahilci wa min kulli shin khalaqana zawjayn to haka da yayi mutuwa sai kishiyarta me kuma na so ku sani mutuwa guda nawa ce guda biyu ce mutuwa iri biyu ce rayuwa ma biyu ce kafin ka zo duniyar kafin a haife ka da can mutacce ne kai kwarai kuwa duk wanda ka gan shi a raye mace ko namiji a yanzu kila ka ce shekara ka goma shekara ka arba'in hamsin sittin saba'in tamanin ɗari to kafin ka zo duniya fa kana yana sunanka matacce don ya ce kaifa na billahi wa kuntum amwata ya za ku kafirce da Allah bayan dacen ko matattu ne kenan ake mun taɓa mutuwa a baya kafin ka zo duniya fa ahyakum sai raya ku kaji mutuwa ta farko ga rayuwa ta farko thumma yumitukum nan gaba kenan kaji mutuwa phase 2 sannan kuma sake raya kenan akwai mutuwa categories biyu da rayuwa biyu amma mutuwar da muka fi sani muka fi shayinta wadda za ta zo mana nan gaba Allah ka samu gama lafiya to raka Allah shine wanda ya halicci mutuwa da rayuwa liyabluwakum dan ya jarraba ku ashe mun zo duniya ne da dalili saboda jarrabawa ne Allah ya yi mu don ya jarraba mu ne ya ga ayyukum ahsanu amala wane ne cikinku ya fi kyautata aiki alfudailu ibn iyad sai ce ahsanu aswabu akhlasu wa aswabu shine ma'anar ayyukum ahsan cikin manyan malaman salaf yace abinda ake nufi da ayyukum ahsanu amala wane ne ya fi kyawun aiki ta ai abu ake nufi ahsanu din na tabbata ne idan ka tara abu biyu akhlasu wa aswabu wane ne yayi aiki dan Allah sallar ka dan wa kai dan a ce kai mai sallah in kaga mutane ka zamanto mai tawabu ba wa idan ba kowa kai sallah buja buja to baka da ahsan Allah ka kiyashe mu kai karatun Qur'ani dan a ce da kai makarantin Qur'ani ka je musabaka dan a ce ai na fi kowa karatu a Kaduna manufaka kenan musamman ina kiran matasan masu musabaka ku ƙara tsarkake ku. alƙalan musabaka ku ji tsoron Allah in kuna zuwa ne don a samu kuɗi a samu kujerar saudiya to ba ku samu ahsanu ba ga duk malamin da ke karantarwa a ce ya iya musamman malamai da ke tafsiri a wannan lokaci to mu yi kanmu wa'azi ba filin gasa bane ne aina wa tafsirin an fi cika na ka ba a cika wallahi malamai ku ji tsoron Allah a sa Allah kawai ba ruwanka da cincirin da ko ba mutane almuhim wa nake nufi kawai har ma in ta kama a kwashe tafsirin don Allah a kai ƙauyuka gari ya cika ƙauyawa mu suna bukatar karatun gari mun zama over concentrated Aje kauyuka suna bukatar a karantar da su madadin kudaden da ake kashewa a kafofin yatsa labarai ka wai a ce a shekara ana kashe kusan miliyan 300 akan abin da ake sawa a gidaje waɗannan miliyoyin a ɗiba su aje kauye mana kaduna da local gamban guda 23 aje Aje rugage na fulanin mu a ce to kai can zaka je ka karantar da su addini wata guda ya fi a tattara a gari can nayi nan nayi na'am alkhairi ne amma akwai abin da za ka muhimmanci kun fanci bayana da kyau a tsarkake niyya ke matar aure ki zamanto mai kyautata niyya ki rike mijinki ba dan kudin sa ba ki aure saboda yana da mota ai yana da account mai yawa ai zan kudanci in wannan ne dalilin son wanda kike so to biki samu ahsanu ba haka kai ma wanda ke aure ai babanta kwamishina ne za mu samu kuɗi caba-caba sai dai ka caba cikin talauci ko wanda ya kane wallah Allah ya halicci mutuwa da rayuwa ne don ya jarraba ku ayyukum ahsanu wane ne ya fi ta aiki ahsanu akhlasu na biyu kuma aswabu in ji alfadu da iya ya ce aswabu ko da ka samu ikhlasi to kuma ka dace da abinda annabi shine aswabu kenan yace hatta idza kana al'amalu mukhlishan lillahi wa mukhlasan lan yakuna maqbulan hatta yakuna sawaba aiki baya kasancewa sawaba illa idza kana ala sunna komai ikhlasinka in kai sallah ba irin ta manzon Allah ba Allah ba zai karba ba saboda ita ibada tana da sharadi guda uku farko an ce ayi sannan dan wa kai sannan wa kai koyi da shi sharuɗa uku kenan saboda haka wannan ita ce ma'ana wannan ayar da kyau an gane ko domin ya jarraba ku ayyukum ahsanu amala Allah ka ba mu wannan ɗabi'a ta kyauta ta aiki wa huwa al-azizul ghafur Allah shine al-azizu mabuwayi al-ghafur mai yawan gafara ka karanta aya ta gaba ko alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa Allah dai shine wanda ya halicci sab'a samawatin tibaqa bakwainin sama rufi kan rufi ma'ana shi ya halicci sama bakwai rufi kan rufi rufi kan rufi wani magini kake da shi wanda ya karanta building engineering injina ne kan gini da zai gina maka sama waye gaya wani injiniya da ya kware ya ce da Allah zan gina maka gida tsakanin sama da ƙasa ha kai gidanka akwai fila abinda ke tokare maka gidanka samaniya fa jalla jalaluhu to Allah shi ne wanda ya halicci bakwai saman bakwai tsibaqan rufi kan rufi an gane ko sai ce mata rafi fi khalqir rahmani min tafawutin kaga zobiya cikin halittar Allah kalla mana zai kace ai sama ai eh to ai nan ta zoɓa. nan yayi baya Allah ce ba za ka ga wannan cikin halittar Allah ba kalla mana ka gani ai kalubale ne kalla sai Allah ma ta'ala ya ce farji na'am ban kai ba tukun ko farji al-basara hal tara min futur kai ka sake maimaita kallonka farko ya ce ba za ka ga tafawud ba zobawa o kana shakka ne farji al-basara ka sake kallon samaniya din hal tara min fatur za ga wata buliya sama ta kule, akwai faci a da Allah duk fita ku je ku kalla mu fita waje na waje ku gaya mana yaya sama ta bule sama ta kule, za ta din la shine allazi ahsana kulli shay'in khalaqa ya kisa duk abin da ya halitta amma kai taka halittar ana iya samun gyara rigarka tana iya samun faci motarka tana iya zagun makaniki amma Allah tabaraka wata'ala ce sarji basara ku sake maimaita kallo mana hal tara min futur aya ta gaba basara مرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حكيم ثم ارجع البصر كرتين Allah ya ce sannan ka sake maimaita kallonka karrataini maimaitawa ta biyu farko ya ce ka kalla mana to ka sake kallo karrataini an gane ko yankalibu ilayka albasaru ganin ganinka zai dawo maka a gajiye wa huwa hasir wato a cikin takeici ma'ana dai ya kafa daga ganin wata kasawa inda zaka sake kallon sama ka sake kallon ka zai dawo gare ka khasi'an wato agajiye ko ka ce ba tare da ya samu rabo ba wajen ganin kasawa cikin halittar Allah wai a nuna maka wannan sama da ire-iren sauran halittar ubangiji Allah ya kyautata halittar ba za ka taɓa ganin kasawa ba jalla jalaluhu wala qad zayyana na'am ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رسوما للشياطين وأعتدنا لكم عذاب السعير الله يتي موني مكا قوات السمانية الدنيا shine walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih tabbas mun yi masamaniyar duniya da kuke kallo ado ado da mai da flower ado da mai da ainihin design irin na mutane la amma ya ce ya yi masamaniyar duniya ado da mai sai ce bi mafabiha da fitilu fitilu waɗanda iri ana nufin taurari kenan kaga da zaran dare ya yi sai kaga taurari masha Allah gwanin ban sha'awa daga cikinsu akwai surayya surayya turarwa ce mai tsananin haske za ganta can ta lulluka ta tafi samaniya har an taba wata waya a baya sunanta wai turaya. kun tuna ta ai suna so su ce surayya ne da suka ce wai turaya ai su bata arabiya ai kamar ittisalat ne su laraba abinda suka ce ittisalat sai aka bata suna ake cewa ittisalat yawanci arabiya ta tana shan wahala a bakin mu sosai misali a she'u bi yuzkar Allah ya ce mun halicci samaniyan duniya mun ƙawata samanin duniya da fitilu ɗaya kenan waje allaha rujuman lishayatin sai muka sanya su wannan haɗin waje allaha ai ja'alna al-masabi allati zayyanna biha sama ma'ana waɗannan taurarin sai muka sanya su rujuman a matsayin bantarmomi bantarmomi jam'i ne na bantarma mecece bantarma da hausa wato tauraruwa da ake jifan shaidano da su shi ake cewa yula shi shine bantarma ai wato taurari suna da ayyuka kamar guda uku aikin taurari na farko a matsayin ado ga samaniya na biyu allah na amfani da su wajen jifan shaɗanu ana kiransu comet kun tuna sai ga tauraruwa mai jela yiwu ko buku taɓa gani ba ne tauro juman kenan shi ne bantar ba na uku daga cikin aikin taurari ba a faɗe shi ba Allah ce wa bin najmi a a take wa bin najmi Allah ya ce da taurari masana kan gane e tauraro wannan ta gabas ce ko da mutum ya rikice a jeji ya rasa gane tauraro wannan ta alƙibla ce ya san a eh, alƙibla ce don ya yi sallah kenan taurari suna da functions ayyuka guda uku ado ga samaniya Allah ya faɗi guda biyu a suratul mulk na biyu waja'alnaha rujuman lishayatin mun sanya su kayan jifa bantarmomi ga shaidano wa na lahun azabar sair mun musu tattalin azaba wadda take ta wuta su shaidanin kenan waɗanda suke zuwa can Allah na cewa wa anna kunna naq'udu karanto ayar inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami' la yajid lahu shihaban rasada wa anna arwaya imam hafs wa inna arwaya warsh dukkan su qira'o'i ne yani karbabbu wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' famin yastami il'an ya jillahu shihaban mai rafada aljannu ke cewa ai da mun kasance wannan kan hau kan wannan mu je mu jiyo abinda alƙalamin zaki ke faɗi mu zo mu yaɗa ƙarya a duniya to faman yassami ilana ko al'ana duk wanda ya je wannan tsugudidin a yau sunna manzon Allah ya bayyana ya jidlahu shihaban shihaban shine rujuman kenan zai tadda yula ko bantarma da take jifansa ai aka ce tauraruwa da take ganin ta yu din nan ba ta fara bayyana ba sai bayan bayyanar annabi muhammadu wato ana jifan shedanu ne sauraka daga cikin ayyukan taurari abubuwa guda uku kuma musattalin azaba ta wuta walillazi na kafaru bi rabbihim للذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تقوم تكاد تميز من الغيظ كلما wannan ita ce aya ta shida daidai a cikin wannan sura mai lamba 67 suratul mulki wadda take makiya ce har na gaya muku adadin harufanta ya rike nan tana da harufa nawa to mun gode kun ga ya ci amfanin karatu, domin in ka zo majalisin karatu idan baka da bayaro da takarda ka rubuta fa'ida karatun sai tafi kaga shi ya more dan ya rubuta malamai sun ce abinda aka rubuta shi ke zama abinda aka haddace ko gudu zai yi mun gode kwarai cikin matasanmu haka ake bukata ilimi a rubuta karatu ya rike sannan mun ce kalmomin ta nawa ba zan koma gare ka ba ya sake daga hannu na'am malam kalmomin ta nawa ne na'am ai ba ma ji daga murya aran ma 337 haka ne ko ba haka bane to kaga shi ma ya rike in ka je majalisin karatu tafsiri ka ko ina in kana son karatu ya zauna ka dinga samun alƙalami duk abin da aka ji na fa'ida da baka taba ji ba maza rubuta in ka rubuta ya zo da haka ake tara karatu al-imam shafi'i yana cewa al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibal al-wafiqa فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة Ya ce shi ilimi kama kayan farauta ne idan ka je jeji ka farauto maraya <clears throat> da gada da mazo alal misali sai ka zo tsakiyar garin kaduna ka sake ta yaya sai ta koma jeji abinta misali to idan ka daure fa tsana to ilimi na bukatar ka daure shi ana daure ilimi da rubutu ne da al'imamul bukhari bai yi rubutu ba da ba mu samu sahihul bukhari ba da imamu na maliku bai rubuta muwaɓa ba da ba mu sani ba da mu samu ba da ka ina son tunatar da mu musamman muraya kalca ɗabi'a ta rubutu abu ne muhimmi kwarai da gaske musamman a majalisai a wani lokacin tafsiri yanzu a wannan gari na kaduna ko ina ana tafsiri alhamdulillah duk majalisi da ka je to ka amfana da baiwan ilimi da allah ba malamai ka dinga rubuta fa'ida da ka samu kai ma ka je ka ir da saƙon. Allah ka datar da mu gaba ɗaya. Allah ta'ala ya ce da zina kafaru da rabin azabu jahannam waɗanda suka kafirce suna da azabar jahannama wa bi'sal masir tir da makoma in jahannama ta kasance ita ce makoma idan ulku fiha idan aka yi wurgi da su fiha a cikin ta ta ita mai ita mai iza ulqu fiha in aka jefa su susuwa kafir madalla Fi hadin nan lamirin menene madalla in aka jefa su cikin wuta a ubillah Allah ta tsare mu sami'u laha shahiqan sai su ji ainihin wato shahiqan wani irin ƙaraji wanda ke fitowa daga cancan cikinta saboda musifa kawai saboda bala'i tana wani gurnani ita jahannama tana ina kafiran ina yan wutan ina matsiyatar barin kai hari kansu Allah karka samu zama haka ya rabbal alamin za su ji ƙaraji shahid wanda ke fitowa daga ciki Wani ya tafur tana tafarfasa in aka ce maka tafarfasa je ka ga lokacin da mata ke ɗora talge kasan talge yaron yake in mata suka ɗora ruwa a cikin misali murhu irin namu na gargajiya ruwan in ya tafarfasa raba-raba-raba wake farawa a fuskarsa na'am saboda masifar zafin to na duniya kenan na duniya kenan tafasasshen ruwa na lahira ba haka bane to jahannama tana tafarfasa in ta ga makiya Allah in ta ga waɗanda suka mutu a kansa ubu tuba ba Allah ka azurta mu da tuba duk abin da muka yi na laifi mun mance Allah ka shafe ka mayar yadda shi alkhairi ya rabbal alamin amma kafirai kaji abin da Allah ta'ala ya ce idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur an riga an fassara aya ta gaba takadu tamayyazu min al-ghayb wuta hatta kusa ma ta dare ta bare shine tamayyazu min saboda tsabar fishi kawai kamar ta dare gida biyu saboda tsabar fishi kullama ulqiya fiha fawjun duk lokacin da ulqiya fiha aka jefa faujin wata tawaga shine fauj aka jefa cikurfa aka jefa wani adadi na mutane cikinta sa'alahum khazanatuha masu gadin wutan shine khazanatuha sai su tambaye su su suwa wakalla ina da su guda biyu sai su tambaye su su din farko wa ake nufi na'am yawa sai su tambaye su su na biyu suwa ake nufi madalla sai su tambaye su a ah, alam ya cikin nazir me kawo ku wutan nan ne me wa'azi bai zo muku ba a duniya me gargadi bai zo muku ba mun zo bai zo muku ba to kaji fa wannan tambaya ba ma ana bukata su ba da amsa ba ne ana kiransa tambaya littaubih na a wulakantar da su ku ji amsan da 'yan wuta za su faɗa za su ce mai wa'azi bai zo ba mai aya ta gaba ta ce a rama وقلنا kafin na je ga fassara ga matsala a tajwidi inna alaran mai karantu wa kulna ma nazzalallahu min shay'in nantum nantum nantum a qur'anin da ke hannunka ya za ka karanta wurin shay'in in shi kuma ce shay'in nantum wata ruwaya ce wannan ruwayar imamu warsh a wannan unguwa da wacce ruwaya kuke karatu yawanci haf jami ma'ana irin wannan magana in ka ji ka san a eh, abu ne tabbatacce shi ne kawai Allah ka ƙara mana fahimtar ƙorani Allah ta'ala ya ce da aka tambaye su alam ya cikin nazir mai wa'azi bai zo muku ba ne a duniya ƙalu bala sai suka ce eh suwaye suka ce ya jama'a in wuta bala tabbas mai wa'azi ya zo mana a arabiya bala ita ce amsa inda aka tambaye ka da korewa alam ta akul baka ci abinci ba sai ka ce bala akal karka ce na'am tunda tambaye ta zo da korewa ne alaysa bi ahkamil hakimin sai ka ce me bala amma nace hal ja'aka sai ka ce na'am amma in tambaya da korewa ne bala za ka ce in ka ce na'am to ka tabbatar da ka kore ke <clears throat> alam ya cikin nazir shin mai wa'azi bai zo muku ba ne bala suka ce e kad ana nazir hakika mai gargadi ya zo mana mai wa'azi ya zo mana amma mai ya faru fa kazzabna sai muka kareta daga sun tabbatar da hujja a kansu kuma ana maganan nan fa alakhira ne ba duniya bane balla sana'a ce to bari mu je mu koma mu gyara mu tuba an riga an tafi fa kadzabna muka qaryata haka ne ko wa qulna har muka ce ma nazalallahu min shay kai da Allah ƙarya kuke ba wani abin da Allah ya saukar to ka gani mutum ya kiyaye har ka ji musulmi a ce da shi ai Allah ya tattali azaba iri kaza sai ta waye je ya gano ah. kana shakka ne ba musulmin kirki da zai irin wannan magana ni karka dame ne kabarinka daban nawa daban har akwai mijin da zai yi kuka yana cewa matata na ce tashi ki sallah ta ce kai kabarinka daban nawa daban wannan mata kirki ce sai ake kaje ka auro ta tsintacciyar magi da ba ta magi kuwa a ce kaga sai a gyara ko matar da za ta ce mai gida lokacin sallah yayi sai ce mata sannu sallau ni za ki gaya min ko in kika sake sai mun bata kai wani irin miji ne kuwa hatta ce ta shi kai sallah bai kamata ka ƙara gode mata ba misali irin wannan na faruwa a rayuwa to ba mun ce yayi kama da aikin waɗancan kafirin bane amma a kiyaye su yan wuta kaji abin da za su ce fakazzabna sai muka ƙaryata wa kunna muka ce Allah ba abin da ya saukar bai saukar da komai ba sai ma suka kara da bakar magana ga manzanni in antum illa fi dalalin mai kabir ya ku a cikin bata kuke bata babba haka suke gaya manzannin Allah aya ta gaba Allah ce ne وقالوا لو wuta نسمع a نعقل nama كنا في أصحاب السعير وقالوا إن وتدي أجهنم الآخرة الله me yasa yace wa qalu a ka'idar nahwu qalu wani irin fi'ili ne ina ɗaliban larabci cikin ku qalu wani irin fi'ili ne qalu wani fi'ili ne madi ne ko mudari'i madi ne to menene fili mudari'i na qalu yaquluna da kyau menene fi'ilul amr na qalu qul da kyau to shikenan nan Allah na bayar lahira ne ko lahiran ta zo ne to ta zo to ya yake bada bayani a past tense ko bu gane bane lahirar ba zo ba tukun amma Allah na bada bayani wa qalu sai suka ce kai ka ce har an ji har abun ya wuce to me hikimar sai malamai suka ce ka ɗauka abun ma ya riga faru ya kare kawai ai kaddara lahira ta zo har ma ya a nuna maka babu shakka kawai ko bu gane bane ka ɗauka ya faru kawai ita ce hikimar a yi ta'abiri a ba da labarin abin da zai zo da fi'ili mazi liyufida tahaqquqal wuqu' dan ya fa'idantar da ka dauka yayi abinda in zamani ke cewa consider it done ka dauka an riga an yi kawai ko ba haka ba yanzu kana ganin masu aikawa da sako irin su speed force irin su DHL ko sukan ce idan ka aika da speed force ko zan su ko wanda suke aika da sako ko ina a duniya sukan ce ka dauka kamar kai ne ka kai sakon wurin da kanka mutum kenan saboda yana da abin da suke kira ƙwarewa har yana ba da tabbas to za ka ce game da ubangiji ko jalla jalaluhu wa qalu <clears throat> sai suka ce law na nasma'u da mun kasance muna jin wa'azi da mun kasance mun saurari manzanni da suka zo a duniya auna aqilu ko mun kasance masu hankali ma kunna fi asabi sa'ir wallahi da mu kasance cikin yan wuta ba to amma wannan aifar gajjaji ko kuwa a lahira ake magana kuna tsammani wannan zai musu amfani ba zai musu amfani ba domin ga abin da Allah ta'ala ya ce ila aya ta ƙarshe kenan a cikin wannan gaba mai Allah ta'ala ce a rama fa'atarafu bi zambihim sai suka dan kan fa'atarafu sai suka tabbatar da zunubinsu suka yi ikirari da laifinsu amma ba zai musu amfani domin ya ce fasahukan tir da Allah wadai ta tabbata ga 'yan wuta wato kaga kenan nan suke wannan kuka da wannan nadama amma ba zai yiwu ba ta haka malamai ke cewa mafi sharrin nadama mafi sharrin da na sani da na sani ranar lahira tunda ba za ka dawo ka gyara ba amma da na sani mai amfani tun da wuri a yanzu ka yi shi yasa ya ce nada mu'ala ma fata to Allah ka samu yi nadama kan kurakuranmu mu gyara kafin saukar ajali amma da zarar mutum ya sukuce ya shiga ainihin kabari to fa magana kuma ta kare ba ma kabari ma ba tukun ai da zarar mutum ya ga alamar mutuwa mala'ika ya zo to ai magana tuba kuma babu illa ma sha Allah illa ma sha rabbuna Allah ka azurta mu da tuba daga kowane laifi wannan wata da muke ciki na Ramadan ka sa yanda mu ga farkon sa lafiya mu karshen sa lafiya waɗanda suka riga mu zuwa ga Allah Allah ka ji kansu kowa da bukata ta alkhairi mazan mu da mata Allah ka biya mu kowa ya Allah ka kawo arziki hannun musulmi ka danka ya Allah ya Allah ka kiyashe mu hasarar imani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin sai haduwa ta gaba a tafsiri kuma na gaba wassalamu alaikum